Noma tushen arziki Noma Jama'a salamu alaikum Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku hira da ɗaya daga cikin jagororin shugabannin manoma a jihar Jigawa, Alhaji Ali Yunusa 'yan dutse, inda ya ce tsadan man fetur na barazana hana yin noman rani, saboda yadda rayuwa ta yi tsada sosai tun bayan cire tallafin man fetur da gwamnatin Najeriya ta yi. A cikin shirinmu na wannan makon, za mu ɗan koma baya kaɗan. inda wakilin Mahmud Ibrahim Kwari ya fara da tambayar Alhaji Ali kamar haka. Kana cewa kamar talakawa yawanci duk da an girbi amma abincin mawai ya kusa karewa wasu bangaro ko kuma ba zai je ko ina ba. Kenan menene abin yi? To abin yi ba abin da ya fi addu'a da kuma su shugabanni da wannan suke da hali a cikin jama'a masu arziki da su fito su rika tallafa mutane domin fa an kai ƙarfi an kai ƙarhi yanzu fa ina gaya maka a gona fara ba daidai ake yi da barayi a misali nake gaya maka gonakai in ka misali yanzu girbin gero ake in baka je ba ka yi girbin nan ka tsaya a kai radda kai girbi ka yanke mutane su taimake ka to wani ma da daddare za a zo mutane zo su sare ma amfanin su je su ci saboda masifar da ake ciki ta yunwa wai duk da an yi girbi din ita yin warwa ta tafi ba Dabba ta tafi ba kowa ga ya zo a galabashi. saboda shi ne muke taimakon su hukumomi wannan tallafi da ake cewa wai wasu ne suke amfana to mu kanmu manoma he muka ga cewa a ah, to ai tallafin nan ai kowa ma yana cin yana jin daɗin sa tunda yanzu gashi an janye tallafi gashi masarar da zaka auna ka ci yanzu fa manomi ba iya aunar abin da zai ci na gaya ma a baya ya shuka gero ya shuka da amma yanzu ya fi karfin sa garin kwaki ma ya fi ƙarfinsa. Sai me? To ga na dai yan kama kame ganye ga tafasa nan da yaɗiya ita ake zuwa ake cirowa a je a sarrafa ta a yan dabaru eh, eh, da mutane su ci. Wada lokacin da ake cewa gwamnati tana saka tallafin naira ɗari uku a dillita a kawo misali jigawa ko yobe wadda da ba ku yadda ba kenan. mun yadda mana. amma ai wasu mutane ne suke cewa tallafin wai baya amfana talaka Eh. to kuma sai kuka yadda kenan sai muka yadda amma kuma yanzu ai ba mu yadda ba tunda mun ga yanzu irin masifar da ta shigo ciki saboda janye tallafin nan na man fetur ai yanzu kowa ya sani dan da yake ciki ma ya san cewa an janye tallafin mai a he tallafin nan yana da amfani do Allah muna kira ga mahukunta da ku 'yan jarida do Allah ku faɗawa duniya cewa a dawo mana da tallafin nan saboda irin matsatsin da ake ciki a yanzu. Gwamnati ta ce kuɗi karewa suke ita kuma tana so ta tara kuɗi. Kuɗin da ake tarawa mu ba mu san amfanin da ake da shi ba. Mu ba mu sani ba. Kwanaki dai shugaban ƙasa ya ce ya tara tiriliyan. To amma ba mu san ina aka kai ta ba. Ga abinci da gwamnatoci wasu jihohin yanzu a wasu jihohin ma na ji wasu har zanga-zanga ma suka Mata da ƙananan yara suna kuka. Ba an ce an ba wa gwamnoni naira miliyan dubu biyar biyar ba su raba muku tallafi kuma za a kawo kayan hatsi tallafi me za a bada kuɗi za a bada ko ko abinci ai mu ba duka aka ce to mu abin da muke da bukata gwamnati ta mana ta inganta mana noman mu na rani yanda mutanen mu manoman mu za su fita da rani su je su ci gaba da aikin nan zancen tallafi da aka yi na kuɗi a sayo abinci a alhamdulillahi kamar mu a jigawa gwamnati ta yi rabon abinci a jigawa kai ka samu ko a garin ku an samu eh a garin mu an samu eh amma fa abin sai dai hakuri kwano nawa nawa ne eh abin da aka bada wasu sun samu rabin kwano kwano wasu kuma kwano ne. wasu ma hu suka ɗauki kamar mutanen da isa gerawa ya taimaka ya basu aka ce ya ba da taimako wai na shinkafa tirela ashirin don wai zan ce tunda mu manoma mu da muke shugabantar manoma ba a kira mu ba an nuna mana ba amma mun ji ah, wai ya bada banda wacce gwamnati ita ma ta zo ta bada aka rarraba wannan ya samu amma mu za mu zancen gwamnati mu ta tallafa mana mu shugabanni ba mai a dai talakawa to wai yanzu da da wannan tallafi da ake bujirowa da shi da kuma tallafin da da aka ce misali na baya da kuke da aka gaya muku cewa baya isar da ku mamewa ake wanne kuka fi so yanzu a mu tallafi na da muke so wannan ake yi ake cewa wasu ne suke amfana a ƙarya ne shi kuke so a dawo shi so muke a dawo da tallafin mai yanda kowa zai wadata abinci ya sako rayuwa ko dai mun san ta tafi ba ta koma irin ta da ba to mun san za mu samu sassauci masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin alhaji ali yunusa yan dutse da kuma wakilin a kano mahmud ibrahim kwari sai kuma julie lazarus gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da ba da umarni ni muhammad hafiz baballe sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu arzikin mu ci gaba kar mu wanda baya ne ta da mu sanda